amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato mata alaikum masu sauraro barkanmu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Hauwa Usanin Shaga ƙofar ƙaura Katsina. ta kuma buƙaci da a gaida mata da ɗiyarta Fatima Sani shaga ƙofar ƙaura Katsina da Fatima Habibu Ibrahim Central Market Katsina da Fatima Sade Sa'idu Daura da kuma Fatima Haƙilu Zamani Almajira Malumfaci. Tana gaida Fatima Jamilu Jala Katsina sai Aisha Hassan Muhammad Binanci da Amina Hamza ƙofar ƙaura da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Hauwa Unsanin Shaga ƙofar ƙaura Katsina. Kati na gaba shi ma na karɓo shi ne daga wajen Fatima matar Rilwani Fajaldu ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da Rashida Kasimu Fajaldu da Ummu Bala Zaidu ƙofar Sabuwa birnin Kebbi da kuma Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina. Tana gaida Nafisa Ahmad Sokoto daga ƙarshe ta ce a gaida mata da rahama Abdullahi Sakkwato da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Fatima Rilwanu Fajaldu ƙaramar hukumar Dange Cuni a jihar Sakkwato tarayyar Najeriya. Katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Bala Usman Karasuwa ya kuma buƙaci da a gaida masu da Comrade Dauda Muhammad Gombe. da ke bayan tashar damaturu, sai Abubakar Baba Aji da maturu, da Malam Usman Adamu Fatiskum, da Malam Abba Sale Gashuwa, da Malam Bukar Muhammad Ngamdu, da kuma Mamman E Maje, sai Abdullahi Kurnawa, da Muhammad Bello, da Ado E Yaro Gashuwa, sai Abubakar Ali DJ Brown, da Sabi'u Mai Jagamawa, da Sale Shahada Damban, da Yusuf Babaji Jalam. da kuma Abubakar ya Yahaya Gaidam. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Shamaki uba lagashuwa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Bala Usman Karasuwa. Masu sauraro ga faifanmu na farko. sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Muhammad Awaisu kafinta gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hassan Muhammad Binanci da Adamu Aliyu Ungulde Dambuwa. sai Audu Zaria ko ba kuɗi akwai addini a gyara guntofa lafiya, sai Jibrin Muhammad Yusi Bajoga da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da tukur harka tsohon garin Rijon, sai ɗan Asabe mai fata ya wuri da Usman Yaro Gulma da Bello Agwada mai kanwa yalwan ya wuri. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Muhammad Awaisu kafin ta gamawa a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Yusuf Muhammad Gagarawa. ƙaramar hukumar gagarawa a jihar Jigawa tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Adamu Aliyu Ungulde da Haruna Muhammad Katsina da Adam Muhammad Gitte da Umar Forever Gashuwa. da Adamu Aliyu Amo Katsina da Comrade Bala Usman Karasuwa. Haka kuma yana gaida Sha'aibu Idris Kofar Fada Bulangu da Aminu Ɗan Kaduna Amanawa da Adam A. Eh, Adam Gashuwa da Ahmadu Abacha Macina da kuma Garba na Kwalo a Jaura. Yana kuma gaida Ali Jiniya Gumel Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sun CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yusuf Muhammad Gagarawa, ƙaramar hukumar Gagarawa a jihar Jigawa, tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa shugaban muryar talaka na ƙaramar hukumar Karasuwa. ta kuma buƙaci da a gaida mata da Hawwa'u da Usaina matan Alhaji Umar Fo'efa Gashuwa da Hawwa'u matar Sani Shaga ƙofar ƙaura Katsina da Fatima matar Habibu Ibrahim da kuma matar Adam A. Adam Gashuwa da matar Shamaki Ubala Gashuwa da matar Yahaya Abubakar Karfi Malumfaci da Hasiya matar Buba Mai Goro Gashuwa tana kuma gaida matar Isa mai kati gashuwa da matar Comrade Bala Karatuwa da matar Alhaji Ali Kiraji gashuwa da Ummi matar Garba na Kolo Ajaura sai Shamsiya matar Aminu Alhaji Bukari da Kwaro jamhuriyar Nijar da Lami matar Dan Asabe mai fata ya wuri da kuma matar Isa Lawan Girgir sai Fatima Lui da ni mai gabatar da wannan shiri da duk sauran ma'aikatan sashen Hausa da fatan sun ji kuma za a kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa. Masauraro ga faifan da ke bisa injin. Yara sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Ibrahim Zubairu Othman Bambale, shugaban ƙungiyar masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin CRI a ƙofar fada bambale a zaria jihar kaduna tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da hudu mai agogo a kaduna da abdurrahman karaduwa unguwar guza kajuru sai Yusuf Hadi Funtuwa da Aminu Shehu Zaria da Abdulrahman Umar Matazu Rediyo Najeriya na Kaduna. Sai Bello Abubakar Malam Gero da kuma Abdu Baba Fawa Durumin Mai Garke Zaria. Sai ɗan iya Fawa Tun Mazagi Unguwar Karfe Zaria. Yana kuma gaida Usman Tanimu mai rediyo da talabijin babban dodo Zaria da Baba Idi mai latas bayan gidan iya. sabon gari Zaria. Da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Ibrahim Zubairu Othman, shugaban ƙungiyar masu sauraron gidan rediyon CRI da ke ƙofar fada Bambale Zaria, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Isa Lawan Girgir, sakataren ƙungiyar zaɓi sanka na jihar Yobe, tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da wato Alhaji Jibrin garkuwan Barnawa Kaduna da Alhaji Biradada Potiskum da Alhaji Hamisu mai kayan miya gashuwa da Sama'ila Alhaji Imamu kasuwan gashuwa da tukur harka tsohon garin Rijau da Alhaji Dan mai naira gusau da shugaba Umar Kyako Gamawa. da Audu na Yalwa mai abokan rani Minjibir daga ƙarshe ya ce yana gaida baban gida KDD Misau da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Isa Lawan Girgir, sakataren ƙungiyar zaɓi sonka na jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Odita Janar Muhammadu Gande Faya Service Sokoto. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Muhammadu ɗan Fulani mai tambola maraɗi da sakatare ɗan Fulani kafinta Lulu ɗinga da kuma Ahmadu Altina na Chadi da likita Rori layin gasuwan mata Kano da ma'aji Badaru mai gwanjo Jimaita Yola sai sakatare Ma'aru Makaho Yankara da Ali Filasko bakanikin mota mare Sakkwato sai daga ƙarshe ya ce yana gaida Alhaji Umar Jirgi mai hoto wan mako shugaban zaɓi sanka na jihar Sokoto tarayyar Najeriya da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya. Mai gaishe su shine Auditor General Muhammad Gande Fire Service Sokoto. Masu sauraro ga mabuɗin kunnuwa. kalon sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Salisu Mai Doya, mataimakin shugaba a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai Kano kuka ɗaya, Rahama Rediyo Kano da Naziru Kere mai katako rijiyar lemu. sai kakaki ambali sarkin makera Jiga, jihar Kebbi da ma'aji abu gwamatse mai doya Sokoto tarayyar Najeriya. Yana gaida lawali bakura janar sakatare na zaɓi sanka na jihar Sokoto da shugaba Malam Umar mai goro Mariri Kano da sani ɗan gandu kowa ya haƙuri yana jin daɗi. Yana kuma gaida Abdullahi na kura komai nufin mutum sai Allah ya yi. Yana gaida Dr. Alhaji Sule mai maganin gargajiya na Iba 'yan lemu Kano da Salisu Doro kasuwar 'yan kaba Kano. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Kasimu Aliyu Sardauna a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Muhammadu ɗan Fulani mai tambola maraɗi da sakatare ɗan magaji kafinta Lulu Bodinga da Ahmadu Altina na Chadi da likita Abbarori layin kasuwan mata Kano sai ma'aji Badaru mai gwanjo Jimeta Yola daga ƙarshe ya ce yana gaida sakatare ma'aru makaho kara, da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su shine Kasumu Aliyu Sardauna. a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen malam malam mai zanen hula gololo. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da malam malam mai kananzir gangara da malam malam mai kifi gama Kano da malam malam mai bako bajoga. sai malam malam mai zanen allo tilako da kuma malam malam direban two-way malumawa da malam malam lodiyo kwana hudu Kano da kuma malam malam direba dango shira da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. kumia geremu babu A da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Hajiya Kamariya matar Alhaji Abarori likita layin kasuwar mata fage Kano ta kuma buƙaci da a gaida mata da Fatsima Binta matar shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da Hajara Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da Lami Habu Jamo mai shayi tashar kuka sai Indon Awali gwamna wafa da Hafsi da Rabi matan Dr. Yusuf Sakasin Lukoro tana kuma gaida sabuwa da bebi matan bako action mai naira da Habiba mai funkasau matar Ibrahim Wada Buruntumau da kuma matan shugaba Ali Aware garin Malar da matan shugaba Falalu mai farar ƙasa Zaria da matan shugaba Umar mai sai da katin zaɓe su ba da matan shugaba Badar mai gwanjo Jimeta da matan Mutari mai falwaya na Ibawa Adamawa da matan Hassan Gege Employer 'yan kura da matan shugaba Awali Rimi mai shadda sabon garin Shagamu. Daga ƙarshe ta ce a gaida mata da mai gidanta Alhaji Abba Rori fage kasuwar mata Kano. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Junaidu da Abdullahi ‘ya'yan Haladu Garo mai shayin kwalla na asali takuntawa jihar Kano tarayyar Najeriya. sun kuma buƙaci da a gaida musu da Alhaji Halilu da Tiyola Baban Nabila takuntawa, da Alhaji Usaini ɗan jinjiri tashar mota kawo, da Alhaji Abbarori layin kasuwar mata fage Kano, da Alhaji Sani Usman Togai Gumel jihar Jigawa, da Uban Bini mai kayan miya kasuwar sharaɗa, da Adda'u mai gyaran agogo Saminaka jihar Kaduna, da Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta sabon gari Kano da Bashir Mazadon mai kananzir takuntawa da Bahir Abdullahi Saminaka da na Lami mai leda sharaɗa. Daga ƙarshe suka ce a gaida musu da ma'aikatan gidan rediyon Freedom maza da mata dukkaninsu da fatan sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen masu sauraronmu na yau da kullum wato injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi da Yakubu Sanusi garin Duna shi ma a jihar Kebbi. sun buƙaci da a gaida musu da Umar Ibrahim Gwamba da Malam Bello malamin makaranta Gwamba da Bala na Kende mai kashe maye sabon garin Gwamba da Idrisu Kende ba gudu nefa kwasara sai Sani Makeri makerar gaso zagga da kuma Alhaji Usman Yaro Gulma ya wuri, da ɗan Asabe mai fata ya wuri, da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Haka kuma sun buƙaci da a gaida musu da Alhaji Aminu ɗinkin Jiga da Kabiru Abubakar Bulan ya Yaƙi Sakkwato da Sani a shahura Mai Goro birnin Kebbi da Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi da dukkanin 'yan ƙungiyar muryar talaka ta Najeriya da jamhuriyar Nijar da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro da wannan gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen injiniya Sama'ila Zagga da Yakubu Sani garin Duna. a jihar Kebbi tarayyar Najeriya muka kammala shirin namu na yau na gaisuwa da fatan alheri a filin zaɓi sanka. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku, ni kuma Fatima Inuwa Jibrin da na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin nake fata za a kasance lafiya sai mun ji saƙonninku wanda za mu isar muku a ko da yaushe a shirye muke. Allah ya ba mu alherinsa, Allahumma amin. I shall.